Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau talata 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Amurka ta fitar da sanarwa kan sakamakon kwamitin binciken zargin kisan gillar da jami'an tsaron Najeriya suka kai wa masu zanga-zangar elsas Sannan shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha sakwato ya kammala ziyarar aikin da ya shafe mako daya yana gudanarwa a jamhuriyar Nijar. Muna kuma tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu bari mu jaddada duniya ta yi ni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau talata ne madugun dakarun yankin gabashin Libya da yaƙi ya ɗaiɗaita Khalifa Haftar ya yi rajistar tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi ranar 24 ga watan Disamba. Haka zalika ɗan tsohon shugaba Muammar Gaddafi shi ma zai tsaya takara. Sanarwar Haftar na zuwa ne kwana biyu bayan da Saif al-Islam Gaddafi ya sanar da tsayawa takara shekara goma bayan mutuwar mahaifinsa a tawayen da aka yi a shekarar 2011 wanda ya samu goyon bayan dakarun NATO. Kotun ƙasa da ƙasa ta ICC dai na neman Gaddafi ruwa a jallo saboda zargin aikata laifuffukan yaƙi yayin da wasu da yawa a gabashin Libya ba sa son Haftar bayan da ya kwashe shekara ɗaya yana kai farmaki a birnin Tripoli. suna zargin sojan da neman kafa gwamnatin soja ta mulkin kama karya da yake sanar da tsayawa takarar a yau talata haftar ya alkawarin kare haɗin kan libya da 'yancinta ya kuma buƙaci a yi sulhu a kuma samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali akalla mutane uku suka mutu a wasu fashe-fashe biyu da suka faru a kampala babban birnin uganda abinda aka yi imanin cewa an shirya hare-haren ne waɗanda suka shaida lamarin sun ce fashewa ta farko da ta auku a yau talata ta faru ne a kusa da wani ofishin 'yan sanda sai kuma wata a kan titi a kusa da ginin majalisar dokokin kasar jami'an lafiya sun ce mutane fiye da 27 suka jakata a haɗin aka kuma kai su asibiti sun kuma ce akalla bakwai daga cikinsu sun samu munanan raunuka nan take dai 'yan sanda ba su ce komai ba kuma ba a tabbatar da ko harin bom ne ba ko a'a. jami'ai a uganda sun sha yin kira da a sa ido a daidai lokacin da aka fuskanci hare-haren bom a 'yan makonnin nan mayakan haɗin gwiwar adf da ke da alaƙa da 'yan ƙungiyar is a yankin afirka ta tsakiya su ne suka ɗauki alhakin wani mummunan hari da aka kai a watan da ya gabata a wani gidan cin abinci to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Sojojin da ke mulki a Myanmar sun gabatar da wasu sabbin zarge-zarge a kan Aung San Suu Kyi, tsohuwar shugabar gwamnatin farar hula kasar. A wata sanarwa a yau talata a jaridar New Light of Myanmar mallakar gwamnatin kasar ta ce ana zargin suci 'yar shekara 76 da wasu jami'ai su 15 da laifuka daban-daban na magudan zaɓe masu nasaba da babban zaben kasar da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata. wanda jam'iyyar suci ta nld ta kayar da jam'iyyar da ke samun goyon bayan sojojin kasar sojojin da ke mulki dai sun ambaci gagarumin magudan zaɓe a matsayin dalilinsu na hamɓarar da gwamnatin farar hular ƙasar a watan fabrairun da ya gabata hukumar zaben ƙasar ta karyata waɗannan zarge-zargen na sojoji haka kuma ƙungiyoyin sa ido masu zaman kansu su ma sun goyi bayan hukumar zaben. A makon da ya gabata ne wata babbar kotu a Thailand ta yanke hukunci akan wasu 'yan raji su uku da suka jagoranci wata gwagwarmayar matasa da ke nema a takaita karfin iko da dukiyar tsarin sarautar kasar kan cewa ya saba kundin tsarin mulki wanda ya hana ake ta haddan sarkin kasar. 'Yan gwagwarmayar su uku da ake tuhuma sun gabatar da jerin wasu ƙudurori da suke so a yi wa garan bawal a wani gangami da aka yi a birnin bangkok a ranar goma ga watan agusta na shekarar 2020 sun ce burinsu shine ganin tsarin sarauta kasar da ke ƙara samun ƙarfi ya je daidai da tsarin dimokuraɗiyya kuma an hana su damar ganin an kawar da tsarin sarautar amma hukuncin da wata kotun kundin tsarin mulki ta yanke da aka yada ta talabijin ranar goma ga watan nan na nuwamba kotun ta ce Kudurorin guda goma da 'yan gwagwarmayar suka gabatar ba don a yi garan bawul ba ne amma suna kunshe da wata ɓoyayyiyar aniya ta neman hamɓarar da tsarin sarautar ƙasar matakin kotun wanda bai zo da wani hukunci ba ya janyo suka sosai a yanar gizo kwana ɗaya bayan cimma matakin kotun mataimakin firayim ministan ƙasar Wisanu Kriyangam ya gargaɗi masu zanga-zanga da cewa su ba a hankali a gangamin da za su yi nan gaba duba da hukuncin da kotun ta yanke. gaida Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To jama'a kamar dai da muka bayyana a farkon shirin ɗazu-ɗazun nan ne Amurka ta fitar da sanarwa kan sakamakon kwamitin binciken zargin kisan gilla da jami'an tsaro suka kai wa masu zanga-zangar NSAS a birnin Legas ranar ashirin ga watan Oktoban bara. Wakilinmu Hassan mai na Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani. Amurka ta yi mara balale da kammala aikin kwamitin shari'a na binciken abin da ya faru yayin zanga-zangar NSAS a mashigar Lekki da ke birnin Legas. amurkan ta ce tana jiran ganin irin matakan da gwamnatin jihar Legas za ta ɗauka a matsayin wani bangare da ke wakiltar gaskiya da adalci idan gane da hakikanin abin da ya faru yayin zanga-zangar ensas da kuma abubuwan da suka biyo baya a wannan mashiga da ke laiki wata sanarwa da muka samu daga ofishin jikadancin amurka da ke nan abuja ta ce abubuwan da suka faru ya janyo zarge-zarge masu nauyin gaske akan jami'an tsaron najeriya a don haka amurkan na sa ido a kan gwamnatin jihar Legas da ma gwamnatin tarayya su ɗau matakan da ya dace don duba batun zargin cin zarafi da kuma samar da adalci akan waɗanda ke da ƙorafi. Tuni dai wannan sanarwa ta Amurka ke fara jan hankalin masu fafutuka. Barista Yakubu Salabawa lauyan tsarin mulki ne da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama. Rahoton da Amurka ta fitar game da wannan zanga-zanga ta NSAS ya zama abin farin ciki da kuma ƙarfafa gwiwa Amurka musamman wannan rahoto ta fitar da shi yau muna cike da muna da farin ciki domin an fitar. Amma abin dubawa shine idan har wannan rahoto da ita ƙasar Amurka ta fitar, Najeriya ba ta ɗauki mataki na ta tabbatar da ta hukunta waɗanda suka yi ba daidai ba ƙarshen doka zai zama da damuwa matuƙa gaya ga ainihin ƙasarmu Najeriya. ƙasashen duniya da mana ido za su kalli Najeriya. Kullum muna maganar demokaradiyya. Demokaradiyya shine kare 'yanci 'yan adam. Idan har 'yanci da ake da shi karkashin kundin tsarin mulki an keta shi ko kuma an yi abin da bai kamata a yi ba domin a ce wani an ci masa zarafi. To ƙasar nan akwai alamar tambaya akan ko tana turbar demokaradiyya. kuma muna sa ido mu ga me gwamnatin jihar Lagos za ta yi da kuma gwamnatin Najeriya kamar yadda ƙasar Amurka ta nemi a yi kuma ta kira da su ɗauki mataki akan waɗanda suka ci zarafin yaran nan ko dukan wanda ake zargin cewa an kashe ko kuma waɗanda suka sha wahala ko kuma aka musguna masu ko aka keta aka ci zarafinsu a ɗauki mataki domin wannan shine zai zama mana da kima da martaba a kasashen duniya cewa najeriya ƙasa ce wadda ke da doka da oda a baya dai an zargi jami'an tsaro sun yi kisan gilla a masu zanga-zangar zargin da gwamnatin najeriya ta ce ba gaskiya ba ne kafin kuma rahoton kwamitin bincike na gwamnatin jihar Legas ya tabbatar da abin da ya faru yanzu dai abin jira a gani shine irin matakan da gwamnatocin biyu za su ɗauka hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. A da Hassan Maina kaina da wannan rahoton. Idan muka leka jamhuriyar Nijar, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya kammala ziyarar aikin da ya shafa mako ɗaya yana gudanarwa a jamhuriyar Nijar. Kafin ya tashi daga birnin ya Yamai a ɗazu da la'asar don zuwa ƙasar Kamaru, Alhaji Aliyu ya bayyana wa wakilinmu Sulama Mana Barma cewa wannan ziyarar ta yi armashi fiye da yadda aka yi zato. To, eh, idan Allah ya sa na samu nasara matsalar a sauran kasashe irin nasarar da na samu a Nijar wallahi sai in ce alhamdulillah domin kamar da ka sani tuna tare da kuma muka yi aikin nan kusan daukacin dukkan abin da muka rubuta a takardar cewa za mu zo mu yi a Nijar sai da abin da ya karu. mun ce za mu zo mu hira da shugaban kasa Allah ya samu samu mun ce za mu hira da mamman wasu mun samu mun ce za mu yi tarurruka zandar da nyame mun yi mun ce za mu haɗu da ƙungiyoyin 'yan jaridu da mata da matasa mun yi mun ce za mu eh, zaga gidaje rediyon da muke eh, hulɗa da su mun yi ba ma shi ba har ma mun samu sababbin guda uku ƙari waɗanda za mu ƙara bisa guda bakwai da muke da su yawan su ya kai guda goma to ko me zai rage illa mu yau Allah godiya da ya ba mu damar zuwa a eh, Nijar kuma muka samu damar cimma wayannan nasarori kuma kamar da na faɗa a wasu hirarraki da muka yi can baya da ganga muka fara da Nijar saboda muhimmancinta a wurinmu da ayyukanmu. Ah, bayan Nijar yanzu sai ina kenan. yanzu nan muna wannan hira da kai cikin mota muna kan hanya zuwa filin jirgin sama inda zan je in allah dan kama hanya zuwa birnin yawunde na kamaru inda kuma a wannan kasa ta kamaru din fata na shine zan ziyarci garuruwa har guda uku ita yawunde din da duwala da kuma ngandare a duka wani wurare makamancin abubuwan da muka yi a nan shi za mu yi ban sa biya cikin lissafin samun shugaban kasa ba domin na san kalubalen da ke cikin wannan amma muna fatar samun ko mataimakinsa ko wani babban mukadimi ko kuma hadimi ko mukarrabi nasa wanda za mu yi fil da shi sannan za mu yi irin wannan tarurruka a birnin duwala za mu kuma zagaya gidajen rediyo da muke hulɗa da su kuma yana kuwa su sababbi watakila a samu akwai wani sakon ƙarshe zuwa ga jama'ar nijar yan na yan nijar ina ƙara jaddada muku abu guda um, murya amurka ba ta ɗaukar nijar da wasa ko muskala zaratin um, san muna bayan hausa muna da harshen faransanci wanda shi ma yana baiwa nijar muhimmanci dole kuma mu baiwa nijar muhimmanci saboda ita ce kasa ta biyu bayan najeriya da take da mutane mafi yawa da suke sauraron mu suke mu'amala da mu ta hanyar rediyo da talabijin da kuma intanet ina son jaddada muku cewa babban burin mu ne ba wai mu ci gaba da abin da muke a yanzu ba illa mu nemi hanyoyin da za mu ƙara bunƙasa ayyukan da muke kuma wani albishin ma da nake so yin muku a cikin wannan tafiya ina fatan in ƙara yawan wakilanmu da ke nan jamhuriyar nijar a nan ya mai da sauran wuraren da ko sun yi kaɗan ko babu insha Allah kuma ina son kafin in rabu da kai yi muku godiya ku ma ma'aikatanmu na nan jihohin Nijar ah, da kai da Yusuf da Nasiru ah, saboda irin jajircewa da kuka yi ba don tabbatar da nasarar wannan tafiya ta ba a don tabbatar da nasarar ita kanta gidan murya Amurka din nan kuma na su mutanen Nijar su ma su san wannan kokari da kuke yi kuma gaskiya muna muna yaba kuma muna godiya. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya jin a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu bari mu shakata da wannan wakar kafin mu ci gaba da shirin. rahoto na musamman. Iyalan ma'aikatar masana'antar ruwa da ake kira BK Table Water da 'yan bindiga suka yi garkuwa da shi a jihar Nijar Najeriya sun ci har ya zuwa ranar talatan nan babu wani bayani da suka samu daga hannun 'yan bindigar. Tun a cikin daren ranar Asabar dinnan da ta gabata ne dai. waɗannan 'yan bindiga suka auka masana'antar ruwar da ke garin tagina suka yi awon gaba da shugaban kamfanin na bk table water tare da wasu mutane guda hudu dama dai a baya waɗannan 'yan bindiga sun taɓa kwashe ɗaliban islamiyyar salihu tanko su kimanin ɗari a wannan gari na tagina da ke yankin ƙaramar hukumar rafi Ga abin da wasu daga cikin iyalan shugaban kamfanin na BK table Water ke cewa akan halin da suke ciki a yanzu. ta jama'a halin yanzu dai muna garin Tagina wato muna daidai kamfanin na sai da ruwa ko kuma BK table Water wato kamfanin ruwa na BK wanda bayanai suka tabbatar da cewa masu garkuwa da mutane sun sace shugaban wannan kamfani. Kuma na samu mutane a haraba wannan kamfani a daidai wannan lokacin. lokaci a ranka da farko suna suna na malam dallami ta gina so gashi wani hali kuke ciki bayan da su wayannan yan fashin daji suka zo suka wuce da shi shugaban wannan kamfani na wannan bk table water me ma sunan shi shi shugaban kamfani sunan shi alhaji bk table water ta gina wani hali kuke ciki yanzu gaskiya muna cikin mummunan hali ba ku kada ba saboda da abin ya faru tsakani da allah abinci ma mu ci shi ba karamin sai gaban mu faduwa yake don muna ta tunanin za su iya dawowa hankalinmu ba kwance yake ba wani yanayi suka zo a wannan lokacin kana nan lokacin sun zo mun ga musallan isha'i suka zagaye bayan inda muke zama dinistin kurin abin da muka ji waya wa ku kwakwanta ku kwakwanta dinestin abin da muka ji kenan kuma suna da yawa ko suna da yawa zuwa yanzu sun tuntube ku ko kuma tun da suka wuce sun kashe wayoyinsu har yanzu ga ba wani tuntuba daga gare su sada bakar sadi shi babanka ne shi mai kamfanin ko eh babana ne mai kamfanin to yanzu ya wani hali kuke ciki a cikin iyali sakamakon wannan abu gaskiya kwana biyun ga mun dan shiga wani hali na yanayin rashin ganin shi don kwana biyu gaba ɗaya muna dai zama a nan amma yanayinmu ya canza domin kuwa a kullum yadda muke fargaba da cewa mutanen nan yau an ji su nan yau an ji su nan muna ta sa ran in Allah ya da babu abin da zai kawo su nan to sai gashi Allah ya nuna mu dare daya sun zo sun tafi da mu domin hakan ne ya sa mu cikin wani yanayin da muka kasa natsuwa don kullum muna kuka akan cewa yaushe baban mu zai dawo har yanzu ba su magana da ku ba har yanzu har yanzu ba su yi magana da mu babu wani labari har yanzu tun da suka wuce da shi kamar ya batun kafin a dauke shi dama batun jikin lafiya da sauran shi yana da lafiya koshin lafiya ko ko dai akwai dai yan matsala bai cikin koshin lafiya don domin a ranar ma haka sai da ya aiki abokin shi ya je ya an so mai magungunan da ya sha to ban ma san magungunan shin ya sha su ko bai sha su ba suka wuce da shi Allahu alam. Ko da yake dai har ya zuwa wannan talata babu wani karin haski daga rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana sani da lamarin kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. Na ina masu wannan factory wanda yake bayani ya nuna cewa an ɗauki mutane biyar. So har yanzu kuma ba wani bayani na na ne aka kai su ah, amma da muna na muna biyan sawun su wayannan um, bandits din da sai na suka to amma kamar na ta gina din nan kana din har yanzu su mutanen ba su tuntube mutane ba ko yan uwansu haka eh to wannan ba za mu sani ba in yawanci zan su kan yi amfani da wayan kila wanda kama ne to yan uwan dai wayan da aka kama din su yi mana bayani ko sun bugo musu. amma yanzu akwai wani sa rai haka ko za a samu daga wajen su ko dai kawai dai an zura ma Allah ido a kan lamarin. insha Allah uh, na farko ka san irin idan haka ya faru kuma ya sha faruwa haka da yawa uh, ba za mu bi su kawai haka na ajiye abin ba. idan muka samu inda suke kuma irin wannan bayanin da kake magana shi ma zai taimaka so uh, muka jin da suke don sai a ɗauki matakan da kamata. a halin da ake ciki da yan fashin dajin na ci gaba da kai hare-haren su a sassa daban-daban na jihar Niger. ko baya ga kona gidaje a garin kacuwe ta karamar hukumar muya a jiya litinin a can yankin marigama har ya zuwa wannan talata maharan na ci gaba da kai hare-haren su kamar yadda wannan mazaunin yankin ya yi karin bayani sunana Malam Hassan Sa'idu gobe wanda aka fi sani da magaji ina zaune ne a garin Bobe. To a gaskiya mu ma a Mariga lokal gaman gaskiya al'amarin da an samu sauki amma yanzu abubuwan kuma sun dawo don ko jiya sun shigo kasuwar bala sun ɗauki wani alhaji nan akwai kuma wasu yara da suka ɗauka a unguwar makama sannan kuma sun zo labi suka biyo ta wuraga daga nan ne suke fitowa to wallahi ba mu sani ba an dai ce mutum takwas ne da kafa suke tafiya ba su da mashina to da yake an tsorace musu gaga duk wanda ya gansu an ce mutum hudu ke da ake mutum hudu ko ba su da komai wa'inda suke ganin su sun ce ba su da mashina amma jiya wa'inda suka shigo garin uraga an ce an gansu da mashina kaga mun ba mu ba mu ji ba kuma sun mata kusa da bobe har dan galadima dan ne tabbas sun shigo har dan galadima sun tattara shanu sun tafi da su muna kira ga gwamnati don girman Allah ta dubi girman Allah Allah ta tausaya ma talaka halin da talaka yake ciki gaskiya ya zama halin haulayi saboda ko rabin rabi na maganan aikin gona wallahi ba mai yi ba ga al'amarin nan ya dawo don girman Allah muna kira ga mai girma gona wancan azaman da ya yi zuwan shi ma'undu gaskiya mun ji sauki mun yi farin ciki kuma muna mai fatan alheri da addu'an ubangiji Allah ya sa wanga karon kuma ya ƙara waiwayo mu don wallahi mutanen nan sun dawo sakataren gwamnatin jihar Niger dai Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce duk da sun ƙara tabbatar da cewa mayakan ƙungiyar Boko Haram ne ke kai waɗannan hare-hare a jihar Niger amma gwamnati na iya ta wajen fatattakar su. Ya yanzu ba 'yan kawai kidnappers ne ke wurin ba Ah, muna da tabbacin cewa sun hada da 'yan boko haram iswa ne da suke nan ah, wanda yake lokaci-lokaci suna hada hannu ah, da su 'yan bandits kuma wayansu garuruwan kamar da muka sani su ne kamar su kusaso kwaki su cikuba sannan akwai wani gari falali da hana wanka da ibro da nan tun da daddewa ma an riga bayani a kai cewa wanda ke wurin sun wuce fi karfin yan bandit ne. to amma kawo yanzu ba ku samu wani tallafi da ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta bayar ba akan su wa'annan da ake ganin yan boko haram ne ba. to insha Allah gwamnatin tarayya tana tana na da kokari kamar da ka sani dai jami'an tsaro sani suna nan suna zagayen wuraren nan amma na tabbata suna shirin da ya kamata tabbata cewa an kawo karshen wayannan amma suna da camps ne ana tabbata za a zo an barnar da su daga wurin. bayanai dai sun nuna cewa akwai tarin tarin amfanin gona mai ɗimbin yawa da manoman suka bari daji a yanzu haka a jihar Niger a sakamakon tashin hankalin 'yan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Yanzu sai shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. soma labarin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka yi wasanni tsakanin kungiyoyin da ba su da 'yan wasa da kocin kasar ya kira don su bugawa jamhuriyar ta Nijar din kuma a mako na biyar na wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta jamhuriyar Nijar an buga a garin Tawa tsakanin GS Tawa da USGN e mai rike da kamben zakaran jamhuriyar Nijar inda kungiyoyin suka yi ɗaya da ɗaya a babban birnin Yamai AS ne kamfanin ta wutar lantarki ta yi banza da banza da as sony dep ta man fetur duk da babban birnin ya mai olympic football club ta yi banza da banza da espoir football club ta zandar da ta kai mata ziyara mukaleka a teburin wasannin kwallon kafa na super league ta jamhuriyar niger as nijelek ke kan gaba da maki goma sha daya as duan tana mara mata da maki goma sai as police ta uku da maki bakwai salis sporting club ta bambarin mai tana ta hudu da maki bakwai union sportive de la gendarmerie nationale tana ta biyar da maki shidda a olympic football club ta birnin mai tana da maki shidda sai as guard national du niger ta bakwai tana da maki shidda ta takwas ita ce jeunesse sportive ta tawa gs tana da maki biyar a fan ta babban birnin mai ta sojoji tana da maki biyar yayin da espoir football club ta zandar take ta goma da maki biyar sai kuma ta goma sha ɗaya as sony man fetur tana da maki uku a kokana football club ta arlet jihar a gadastar ta goma sha biyu da maki biyu sai irana football club ta arlet ita ma jihar gadas tana da maki biyu racing football club ta bukoki ta birnin mai ita ce kutal da maki biyu idan muka rega inda aka kwana yanzu haka a wasannin kwallon kafa na tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin duniya na qatar na shekara ta 2022 jan jamhuriyar Nijar ta hanyar kungiyar kwallonta MENA National a jeli Litinin ta yi raga-raga da takwaranta na kasar jibuti da ta lele da ci bakwai da biyu a Stade General Sani Kunce na babban birnin mai gaban an kallo sama da dubu biyu da hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ko CAF ta umurta saboda allobar coronavirus su kallon wasar. Wasan na cikin tsarin nan na tankaɗe da rairaya na zagaye na farko na ƙasashen nahiyar Afirka na neman shiga kofin duniya na na baɗi a ƙasar qatar nishar ɗin ta karkare a matsayi na uku a rukunin a na nahiyar afirka na tankaɗe da rairayar na neman zuwa kofin duniya bayan algeria da ke ta farko da kuma burkina faso da ke matsayin ta biyu ƙungiyoyin da yanzu haka ke can suna karawa domin a tantance wane ne zai zama zakara a wannan rukuni na ɗaya wanda kuma zai kai ga wasanni na gaba amma kusanciya a halin yanzu algeria ce ke kan gaba a wannan na rukuni da maki goma sha uku yayin da burkina faso take ta biyu da maki goma sha ɗaya ta uku jamhuriyar nijar tana da maki shidda sai kuma jibuti kutal a wannan rukunin ba ta da maki ko guda haka ma an yi wasanni a yau talata din nan da waɗanda ake can ana yi yanzu haka domin tantance ƙasashen da za su kai ga wasanni na gaba a tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya daga nahiyar afirka kuma ɗazu-ɗazun nan mozambique tawa malawi ɗaya da banza sai ko misir ko egypt ta gabon ci biyu da ɗaya libya da angola duka dai a ɗazu-ɗazun nan sun yi ɗaya da ɗaya algeria da burkina faso na can na karawa haka nigeria da cape liberia da republic central african sai kuma tunisia da zambia mauritania da guinea equatorial da kamaru da a cote d'ivoire sai kuma maroko da guinea haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Yanzu sai takaitattun labarai. A yau talata ne ma madugun dakarun yankin gabashin Libya da yaƙi ya ɗaiɗaita Khalifa Haftar ya yi rajistar tsayawa takarar shugaban kasa a zaben da za a yi ranar 24 ga watan Disamba. Haka zalika ɗan tsohon shugaba Muammar Gaddafi shi ma zai tsaya takara. Akalla mutane uku suka mutu a wasu fashe-fashe biyu da suka faru a Kampala babban birnin Uganda abin da aka yi imanin cewa an shirya hare-haren ne sojojin da ke mulki a myanmar sun gabatar da wasu sabbin zarge-zarge kan aung san suci tsohuwar shugabar gwamnatin farar hula kasar a wata sanarwa a yau talata a jaridar new light of myanmar mallakar gwamnatin kasar ta ce ana zargin suci ya shekara 76 da wasu jami'ai su sha biyar da laifuffuka daban-daban na magudan zaɓe masu nasaba da babban zaben kasar da aka yi a watan nuwamban da ya gabata wanda jam'iyyar suci ta nld ta kaya da jam'iyyar da ke samun goyon bayan sojojin kasar. to masu sauraro baki daya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon ghana kafin mai sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga tsohon sakataren gwamnatin jihar niger alhaji shehu umar danyaya. bisa sa rasuwar mai ɗakinsa hajiya fatima tsohuwar principal a ƙaramar sakandare da ke wuce zone 6 abuja allah ji kanta ya gafarta mata to amin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma maryam dauda da titian gabatarwa da daniel brown da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku jama'a a kasance lafiya.